akwai wata addu'a wadda duk wanda ya yi ta da izinin Allah ba wani sharrin mai sharri ko cutar wani mai cutarwa da zai iya cutar da shi kowane ne in dai ka fito ka karanta wannan addu'a duk sharrin mai sharri ka fi ƙarfin shi da izinin Allah ita ce bismillahi khairul asma bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim duk wanda ya karanta wannan addu'ar babu wani abun cutarwa kowane iri ne da zai iya cutar da kai tsoron yan fashi kake kowane irin abu kake jin tsoro ka karanta wannan addu'a